والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mufla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na Mallam muhammad bin salih al Allah ya ji kansa rahama za mu tashi a shafi na arba'in da biyar inda mara ya ce faslun fayyace bayani shubuhatun warrudu da alaiha halarto da wasu shubuhohi rikice-rikice da kuma mai da martani a game da su اعلم أن بعض أهل التأويل ما ليس كفني حقيقة ولدك سكين وأن سكي مرقد ma'anonin sufofin Allah da ayoyinsa aura da ala ahli sunnati shubha ya kawo wa mabiya sunna wata shubha fi nususin min alkitabi wa sunna a wasu gundarin bayanai da suka shafi alkur'ani da sunnar manzo hadisansa fisifati game da abin da ya shafi sufofin Allah idda'a anna ahla sunna shi wannan ɗaya daga cikin masu tawilin yayi da'awar haƙiƙa ahlu sunna sarrafu sarrafuha an zahiriha cewar sun wato ainihin kautar da sufofin Allah daga zahirin yadda suke su da suke cewa ba za a yi haka ba me yasa ya faɗi haka liyulzima ahla sunna domin ya ƙaƙa ba wa mabiya sunna bil mawafaqati ala ta'wil akan cewar su ma sun yadda akwai wato anin tawili ɗauke abu daga asalin ma'anarsa zuwa wacce ba ita ce ta asali ba awil mudahana tafi ko kuma su ma sun yi ha'inci a cikin maganar sufofin Allah ta wa qala kayfa tunkiruna alaina alayna ta'wila ma awwalnahu yace me zai sa ku rika ja da mu ko musa mana abinda muka yi tawilin sa ma'atika bikum limithlihi bayan kuma kun yi irin abinda da muka yi din fi ma awwaltumuhu cikin abin da kuma kuka tawilin sa wa nahnu nujibu mana yace to mu kuma za mu bada amsa kan haka da aunillah da taimakon Allah an ne shubha game da wannan shubha bi jawabaini da shi iri biyu mujmal amsar da take wato anin a dunkule wa mufassal da kuma amsar take a fayyace أما المجمل أما أنت تتكي أدن قليل فيتلقص في شيئين زام تقي شيتا تكين أبو بوابي أحدهما نفرق دغشكي أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرب عن ظاهرها نفرق ممامي قوية با بميدشي fassarar da magabata suka yi wasu gobin da kuke cewa sun yi tawili ba mu yarda cewar wato ainihin sun kautar da su daga zahirin ma'anarsu ba fa inna zahiran kalam haƙiƙa mabayyanin magana ma ya tabadaru minhu min al-ma'ana shine abin da ke fara zuwa a kwakwalwa na ma'ana wa huwa yaftalifu bi hasbi siyaq shi kuma yakan bambanta gwargwadon zubin magana wa ma yudafu ilayhi al-kalam da kuma abin da aka raba wa magana magana ta kan bambanta in ka raba ta zuwa ga wani da kuma bambanta in ka raba ta zuwa ga wani fa innal kalimat yaxtalifu ma'anaha kalmomi ma ba sai wato ainihin cikakken zance ba kalmomi ma ma'anar su tana wato sabawa bi hasbi tarkibil kalam gurgudan yadda aka kera magana ko aka sarkafa ta wal kalamu murakkabun min kalimat wa jumal zance kuma za ka tara yana hauhawa ne daga kalmomi da wato jerin zance ya tsaharu ma'anaha ma'anarsu na bayyana wa ya ta'ayyanu yana zama lallai a tsayo akan ma'ana kaza bai ban mai ba'diha ila ba'd idan aka raba sashen su zuwa ga shafi sashi idan aka hada sashen su da sashi zanihima na biyu kuma annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha in ma mun yi kauya cewar tafsirin da wato magabata ko fassarar da suka yi game da wasu kofi na Allah sun wato ainihin kautar da su daga asalin zahirin ma'anarsu ta asali zuwa ga wata ma'anar da ba ita ce ta asali ba fa inna lahum fi zalika dalila ko za ka tarar hakan da suka yi suna da dalilin da yasa su in ku abu da dalili to ku matsala kai abin da ba dalili shine matsala dalilin kuma ma min alkitabi was sunna daga cikin littafin Allah alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam In ba mutasira ko dai ka tarar da dalilin a tare suke tafiya da wato bayanin da suka yi wa ba munfasila ko kuma ka tarar da wato dalilin a rabe yake da bayanin da suke za su iya ɗauko shi daga inda yake rabe da bayanin da suke su haɗa kaga abun ya tashi li لمجرد شبهات يزعمها الصارف ba kawai wato ainihin shubuha ba ce tsar wato shubuha ce da wanda ya kautar da ma'ana ɗin daga yadda take ike wato ainihin zato ba barahin wa qat'iyat yatawassalu biha ila nafi ma asbatahu Allah li nafsi a ce wai wato an wasu hujjoji ne da wasu yankakkun bayanai da ba sa karɓar wato ainihin abin da ba shi suke nuni ba abin da sabanin abin da suke nuni ba sa karɓa haka ya tawassalu biha da yake amfani da su ibi ta kansu ila nafi ma asbatahu Allah zuwa ga kore abin da Allah ya tabbatar da nafsihi ga kansa fi kitabe cikin littafin sa au ala lisanin rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma a bisa harshen manzon sa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare saboda haka duk sallah aka ce ga wani bayani daga magabaci ko kuma mabiyin sunna in ma ka tarar da wannan abu akwai dalili da ya dogara na alqur'ani da hadisi da zai ɗauko ya goya da shi in ma kuma ka tar da wato ani magana ce ta sai ka haɗa wata magana da wata za ka samu kan bakin zaren magana da kai amma mufassal mala ce amma fayyataccen bayani da amsa akan shubuhar masu shubuhar cewar ma'azota suna ma suna tawilin sufofin Allah فعلى كل نسل ادعى أن السلف صرفوه game da أغمد واتؤني وني نسيني daga نسكوشي 'yan bida'a ko 'yan tawili suka yi da'awar cewar magabata sun kautar da shi daga zahirinsa mala yake cewa ولنتمثل بالأمثلة التالية برم بعد مثالي da أن مثالي ما سوى فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي برم فارا mu fara da Abu Hamid al-Ghazali ya hakaito an ba'd daga wani daga cikin ƴan Hanbaliya annahu qala yake cewa ɗaya daga cikin ƴan Hambaliyar ya ce إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء yace imam ahmad tun da yake bai yi tawili a wani abu na sufofin Allah ko abin da yake dangantaka da ubangiji ba sai a gurare guda uku ko sai a abubuwa guda uku alhajarul aswad yaminullahi fil ard yace na farko hadisin da ke cewa dutsen hajarul aswad daman Allah ne a nan ban ƙasa wa qulubul ibad na biyu kuma zakatan bayi baina asbu'aini min asabi'ir rahman ina tsakankanin yatsu biyu daga yatsun Allah mai jin kai inni ajidu nasar rahmani min qibal min qibal yaman da kuma hadisin da ke cewa ni ina jin wato nan Allah mai jin kai ko ran Allah mai jin kai min kibar Yaman a wato ainihin shiya ko bangaren Yaman kalahu anhu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah Allah ya ji da rahama ya shiru wannan bayani daga shi Abu Hamid Ghazali a cikin wato ainihin littafinsa fatawa mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da takwas min majmu'in fatawa daga wato tattararrun fatawoyinsa wa qala hadhihi al-hikaya kadhibun ala ahmad yace wannan hikaya da ake danganta wa imam ahmad tsaba ƙarya ce Ka kaga ma tun asalin abin da aka ce ya ce dan ko an danganta masa bai da tushe ballantana a ce ya tafi akan haka to amma tun da an kawo abubuwan za ka so ka ji amsa to shi sai ce al-misalul awwal misalin farko al-hajarul aswad yaminu Allah fil ard da ake dutsen hajarul aswad daman Allah ne a ban ƙasa wannan magana da ake faɗa mala yace wal jawabu anhu amsarsa ita ce kamar haka annahu hadithun la yathbutu na farko hadisi ne da bai tabbata ba عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي ترى دا مش الله ثبتا غريش قال ابن الجوزي ما ابن الجوزي cikin malaman hadisi yace fil ilal mutanahiya a cikin littafin da ke bayanin illoli waɗanda suke da alaƙa da hadisai illoli na ƙarshe wanda suke da muni da rashin wato ba da damar abu ya tabbata ya ce hara hadithun la ya shi wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi ma yace hadithun batil hadisin ƙarya ne a taccen hadisi fala yultafatu ilayhi dan haka ba, kowai wayawa zuwa gare shi ba za a yi ba wa qala shaykh islam ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya Allah ya ji kaddara ma yace روي عن النبي صلى الله عليه وسلم an rawaito wannan hadisi ana cewa daga annabi bi isnadin la yathbutu da jerin mazajen da bai tabbata ba sadaka to kaga ma kwata kwata bai da asali a matsayin hadisi batun ma a ce ahlus sunna sun dauke suna bashi fassara daban da yadda ya kamata a bashi bai taso ba وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه ita tunda gini akan wannan bayanan da malamai suka batun ma ka koka ka ce sai ka gano ma'anarsa duk bai taso ba ai abin da ya tabbata kake lokacin lokacinka akan ka san me yake ne amma abin da yake dama bai da tushe bai da asali ai bata lokaci ne ma ka ce sai ka san ya yake ne lakin qala shaykhul islam ibn taymiya sai dai duka da haka shaykhul islam ibn taymiya ya ce wal mashhuru abin da ya shahara يعني في هذا الأثر أبن نبي غمد الشيوانا حديث لأكي فلا إنما هو عن ابن عباس فغنى تاتقيت لي أكن زنشان عبد الله بن عباس قال يكي سوى الحجر الأسود شيدوس الحجر الأسود دكي جكين كعبة يمين الله في الأرض daman Allah ne a ban ƙasa, faman safahahu wanda ya shafe shi kamar yadda ake yin hannu da hannu da mutum to kai ma sai ka je ka sa hannunka akan hajarul aswad wa qabbalahu haka wanda ya tumbance shi sai dai so sa hajarul aswad kamar da bahaushe yake cewa shan nono tsotsin da ake wato an ake yi wa hajarul aswad fa ka annama safaha Allah sa hannunsa din da kai ka ce yayi hannu ne da Allah wa qabbala yaminahu kai ka ce ya tsotsi daman Allah wa man tadabbara al al-manqul wanda ya dubi wannan wato ainihin lafazi da aka shiro daga Abdullahi dan Abbas tabayyana lahu abin zai fito fili gare shi annahu la iskala ashe ma ba wata matsala a ciki fa innahu qala domin cewa iyaminullahi fil ard daman Allah a ban kasa walam yutle bai saki magana bai ce kawai hajarul aswad daman Allah Ha, sai da ya dabaibar cewar a aban kasa ce kuma daman ka a wani guri ba ita ce daman ka a wani guri ba wannan ma yana nuna magana ba magana dama ba ce inda daman ka ce daman ka ce ba magana a ce a guri kaza daman ka a guri kaza ba daman ka an fahimta ko shi to akwai bai maganar ba wa hukumul al muqayyad lafazin kuma da aka da shi hukuncinsa yukhalifu al mutlaq yana bambanta da lafazin da aka sake shi da cewa aka kawai al aswad daman Allah ne aka yi shiru an sake magana amma shi da aka dabe aka ce daman Allah ne a ban kasa shi ba a sake magana to maganar da aka sake ta hukuncin ta yana shan bambanta da wacce ba a saka ba wacce ba a saka ba yana shan bambam hukuncin da wacce aka saki bayanin sun maƙala sannan sai ce faman safahahu wa qabbala in ji abdullahi da abbas wanda ya shafi hajar al-aswad kamar mai yin hannu da shi wa qabbalahu ya sumbance shi ya tsotse shi fa ka annama safaha Allah wa ya yaminahu kai ka ce wato anin yayi hannu da Allah ne ya tsotsi damansa وهذا صريح في أن المصافح ما ليش وأن ما أبني وأن ليك فيلي قرر وأن إيها النودز لم يصافح يمين الله أصلا بفدا من ألا إيها النود إتبع أصلي ولكن شبه بمن يصافح الله a'a an kamanta shi ne da wanda yake hannu da Allah aka ce faka annama kai ka ce kai ka ce ba ai an ce bane an gane ko ita saboda haka ba wai da daman Allah ya hannu ba fa awwalul hadith mala yace farkon hadisin wa akhiruhu da karshen sa yubayyinu yana fayyace maka bayanin cewar anna al-hajara shi wannan dutse na hajarul aswad laysa min sifatillah ta'ala ba sifa bace daga cikin sifofin Allah tun asali ma kama huwa ma'lumun kamar da abin da yake nan sananne da kulli atin da dukkan mai hankali cikin dama masu far Allah ba ce hajarul aswad to jama'a za ta ana cewa damansa ne ba damansa bane kaza ne ko ba kaza ba su to wannan shubhar an rufa hadisi dai bai tabbata tunda bai tabbata ba magana ma a ba lokaci akan su bai taso abin da ya tabbata ana danganta maganar ne zuwa ga Abdullahi da Abbas shi ma kuma da ake danganta ta zuwa gare shi in ka kalli ma'anarta ba ta nufin ina cewa hajarul aswad daman ubangiji to wannan shine abin da Malam ya kawo na shigowa farko da kuma bayani a akan in mun tashi misali na biyu da ya ce kulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman zukatan bayi suna tsakankanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah mai jin kai ita ce wato ane shubha ta gaba misali na gaba da zamu dora bayanin ma akai Allah ya samu dace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira